DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a kashi na tara cikin jerin wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna tsaftace kwanar ƙaya. Abubuwa da dama sun faru a wannan gari da ke nahiyar Afirka wato kwanar ƙaya. tun lokacin da zabtarowar tarin sharan nan ta jajibge ya afku bayan kafawa da kuma kaddamar da kamfanin gyaran muhallin sansani mai aikin kwashe shara sai aka kama lurwani iro ana zarginsa da laifin afkuwar hadarin amma fa kamun da aka yi masa makircin wasu kansilolin karamar hukuma ne su biyu wato gidigo talle da maryam dauda a wancan kashin an saki lurwano saboda ba wata shaidar da ta nuna shine mai laifin da ake zarginsa da shi bayan nan shi kuma ya tura takardar korafi a kan su gidigo da maryam ɗan. waɗannan kansiloli biyu kuma sun yanke shawarar sace abokiyar aikin larwani wato mariya don su matsa masa lamba ya janye korafinsa sun kuma yi ƙoƙarin neman taimakon kofar malami akan hakan sai dai wannan mugun nufi nasu ya gaza kaiwa ga ci shugaban karamar hukumar ya samu labarin wannan badakalar ta mashawartansa a wannan kashin mai taken komai ya bayyana Za mu fara ne daga ofishin shugaban karamar hukumar. Kai gidigo da ke Maryam, wai menene zaton ku ne? Kullawa mutane makirci ko da yi wa mutane ƙarya. bai, bari mu yi maka bayani. Dama ku kuka kitsa aka kama yaron nan Lurwani ko? bai mun yi haka ne don mu taimake ka. Rufe mun baki Maryam. Na amince muku, amma ku a tsakanin kuka kulla yadda aka bata min siyasa. Ko kusa ba haka bane bai. mu ma mun san cewa ɗorewar siyasa mu ta dogara ne akan taka mu aiki muke maka yallaɓai ta yaya ta shirya sace mariya musa ta yaya hakan zai taimaka min me wani irin labari ne wannan kuma maganar me kake yallaɓai ku daina nuna ba ku san komai ba komai ya bayyana a fili abin ya ta yi wa kofar malam kai kawo a zuciyarsa ya feɗe wa sufuratan da buri har wutsiya Allah wadaran na kai lalace yi min shiru maryam ko ba komai har yanzu yana da tunani abin ba kamar yadda ka ɗauka ba ne yalla bai ba wai da gaske so muke mu sace mariya ba muna so ne mu yi magana da ita ba na son zancen banza mariya mai aka ce kamfanin gyaran mahallin sansani ce na san ta taɓa zuwa wajen ku kan magana kula da shara kuka ki sauraron ta me ko ɗaya yalla bai a'a yalla bai ni ban taɓa ganin wannan matar ofishin kun dai sha tafi karfin cikin ku kawai don haka ta kare muku an kore ku daga aiki eh? yalla bai ai bai kamata kofar malami ya riga ya ajiye aikinsa kuma sufurtan da ta fara bincike a kan lamarin kada ma ku ɗauka za a kyale ku yanzu a jiki dukkan ayyukanku ga kuma korafin da lirwa ne ya yi a kanku Maryam Dauda da Girgo Talle na fuskantar barazanar tafiyar ruwa da ƙarshen wannan al'amari ka iya yi da su. Sun kuma cancanci hakan. Kowa yana cikin farin ciki a kamfanin gyaran muhallin sansani Ga tare da Mariya da Ramatu da kuma Lurwano suna cikin farin cikin samun wannan nasara. Yaushe Inuwa zai zo ne? Kamata ya a ce ya zo tuni Lurwano. Na faɗa masa za mu jira shi mu ci abincin rana tare. Ai gara ya yi sauri. Safiyar nan gaba ɗaya banda girki ba abin da na yi. wai ke kaɗai kika yi komai kenan <laughs> sira wata sarkin mita <laughs> mu fara yanzu zai karasu ina so na faɗi wata magana tukunna na gode wa Allah da ya ɗani da ku a rayuwata tun lokacin da na san ku muka zama tamkar yan uwan juna yan kwanakin da na yi asali ya ƙara wannan dankon zumuncin a tsakaninmu <laughs> babu komai sarki rabi ina godiya a gare ki saboda ƙauna da kuma karamcin da kika nuna mana Haba, ai ba wani abu bane Balruwani. A'a, wani abu ne mana. Abin da kika nuna mana babban abu ne. Ramatu ina godiya gare ki, kuma na ji labarin cewa ke wata jarima ce. Na san irin faɗi da kika yi don ganin wannan kamfani na gyaran mahallin sansani ya ɗore. <laughs> Haba, kada ka wani gode min Larwanu. Na yi abin da ya kamata na yi ne kawai. Ke kuma Mariya, ke ce babbar mutumiyata. wadda nake jin take tare da ni a koyaushe tunaninki ne ya bani karfin gwiwar yakar wannan zaluncin <laughs> ai ni ni ban ma san me zan ce ba kai gaskiya fa na yi kewarka sosai ne. ya kamata na faɗa maka wani abu a'a dakata mariya sai na faɗi na wata kunna mariya kin shiga raina <laughs> Ina son ka sosai ruwa ne. Aha! <laughs> yi yau za a yi ruwa da kankara. <laughs> Yauwa ga inu wannan Sannan ku dai. To, lallai ramatu da alama bikin mariya da ne ya zo. Ai abin da kunnen mu ya ji mana yanzu shine karshen soyayya. Da gaske? A muna murna. To ku dakata, kowa ya dakata. Na zo muku da wani labari. Mariya kin tsallake rijiya da baya jiya da daddare. sauran iris a sace to su gidigo talla da maryam dauda sun shirya wata sabuwar makarkashiyar amma a wannan karan sai kofar malamai ya tunanin abin da zai je ya zo ya kuma shiga hankalinsa yau da safen na aka cafke gidigo da maryam don a yi musu tambayoyi kaji wata kuma wannan ma ai shine farin ciki kan farin ciki yanzu kamfanin gyaran muhallin sansani zai iya mayar da hankali wajen ci gaba da ayyukansa cikin farin ciki amma fa ba iya farin cikin kenan ba don abin mamaki baya karewa jim kaɗan inuwa ya tafi ita kuma ramatu ta je wani aiki lurwanu da mariya da kuma rabi suna share-share kunga wacce ai mota shugaban karamar hukuma ce me ya kawo shi nan kuma idan yana ganin zai iya mana daɗin baki ne don kada mu gurfanar da waɗannan mugayen abokan aikin nasa to kuwa zai sha mamaki jama'a sannunku na zo ne in ba ku haƙori a madadin kai na da kuma ƙaramar hukuma akan dukkan rashin kyauta da aka yi muku ai ba wata magana kuma yalla bai ba zan janye korafin da na shigar akan abokanan aikinka ba mariya ma za ta shigar da korafi akan saboda sun yi ƙoƙarin sace ta kwantar da hankalinka lurwani bari mu saurare shi tukunna ba wannan ne ya kawo ni nan ba ina buƙatar aiki da kamfanin gyaran muhallin sansani ne na san kuna da kyakkyawan tsarin kula da shara ina kuma so in ji su yalla bai da gaske kake yi kwarai kuwa da gaske nake yi na gano cewa an bani gurguwar shawara don haka zai fi kyau mutum kare wannan matsalar shara da idan basira ai kuwa an yanka akan gaba ina karanta rubuce-rubucen ki a yanar gizo malama rabi suna kuma motsa tunani na. lirwani ina so mu yi aiki tare da ku lirwani mariya wannan labari ne mai daɗi ya kamata mu yi wa yallaɓai bayani akan dalilin da ya sa wajen jibge shara kamar na da bai dace ba kuma kwashe shara shi kadai ba zai wadatar ba haka ne eh yallaɓai dole ne a ware shara tun daga farko ya kamata a samar da wajen tsaftace ta ba wai koyi wani wajen jibge ta ba in ba haka ba za mu koma gidan jiya ne kawai kamar yadda jajibge ta faru hmm, haka abin yake ba wai haɗarin zabtarowa ne kawai ba akwai haɗarin gurɓatar yanayi duk da cewa dai ba ganinsa ake yi ba eh alal misali da gwadagwan abinci da ganyayyakin bishiyoyi waɗanda suke riɓewa idan suka haɗu da ruwan sama da sauran dagwalo sai su zama ruwa mai guba wanda ƙasa take tsotsewa kuma ya je ya gurɓata na ƙasan da ya tarar abin ma ya fi ƙazanta idan ya haɗu da dagwalon sinadarai da tsofaffin batira ko wasu abubuwa masu cutarwa a cikin ƙasa Idan kuma ruwan rijiya ya daina shawuwa, sai mutane su fara siyan ruwan da aka zuba a leda ko robobi, wanda wannan ma yake ƙara yawan sharar sai a yi ta zagaye a waje ɗaya. To, na gane. Wannan shi ne yasa ya kamata a samu killataccen wurin da za a dinga jibge sharar, kuma cikin tsari mai ɓangarori daban-daban. sannan kuma sai an sa ido kada a dinga jibge da gwalin masana'antu da sharar asibitoci haka barkatai ba bisa ka'ida ba amma wannan zai ci kuɗi da yawa kuma ƙaramar hukuma ba za ta iya wannan ita kaɗai ba to amma idan za mu iya shawo kan masu zuba jari su sa kuɗi a cikin harkar abin zai yiwu ina buƙatar taimakon ku don mu shawo kansu ka samu da taimakon ƙaramar hukuma kamfanin gyaran muhallin sansani zai iya aiwatar da shirin kwashe shara mai tsarin warita tun daga wajen da za a kwaso ta wannan yayi yallaɓai kuma za mu yi gangamin wayar da kan al'umma don su rage ɗabi'ar nan ta amfani da abu sau ɗaya wanda irin waɗannan abubuwan su ne mafi yawan sharar ina jin kina magana ne akan jakan leda ba jakan leda kawai ba har da cokula da kwalabe da tsinken zukan lemo na roba wasu kasashen afirka ma tuni sun haramta amfani da jakan leda a garuruwansu mu ma za mu iya yin haka a daidai namu matsayin mu kuma yi fatan wasu za su yi koyi da mu za mu iya kaddamar da gangamin ta dandalin sada zumunta. Haka ne, duk waɗannan abubuwan suna kan hanya, amma da alama sai an ware wa kowa irin aikin da zai yi kenan. Daga ƙarshe dai haske ya fara bayyana ga kamfanin gyaran muhallin sansani tunda yanzu an kwace damar da su gidigo da Maryam suke da ita. Shugaban ƙaramar hukumar ya fara ɗaukar matakan da suka dace. shin ko Lirwan da abokan aikinsa za su iya fuskantar kalubalen da ke tattare da kula da shara yadda ya kamata? Ku biyo mu zuwa kashi na ƙarshe don jin yadda za ta kaya. Kafin lokacin, dandalinmu na sada zumunta na buɗe domin ra'ayoyinku. Kazalika, ku ziyarci adireshinmu na yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka domin sauraron shirye-shiryen namu. Daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn nake muku fatan alheri ku kasance lafiya. Galivka.